cikin wani bidiyo da na yi bayani akan magungunan sanyi sanyin jiki da kuma sanyin mara infection shine wani ya comment yake tambayar cewa sanyin ƙashi don Allah in na fahimce shi yana magana ne akan maganin sanyin ƙashi yake tambaya maganin sanyin ƙashi a sauƙaƙe wanda ake haɗawa cikin sauƙi in Allah ya yarda za a nemi albasar kwaɗi wata albasa ce wani gadari ne da mafi yawa a ƙauyuka ake shuka shi a kan iyakar gona ana wato da yake bai fiye mutuwa ba ko da ganyensa ya bushe ya karkaɗe da zarar ruwa ya dake shi zai tsoro. hakan ne ya sa manya kakanninmu da iyayenmu suke shuka shi a kan iyakar gona domin shaida ana kiransa da suna albasar kwaɗi yana kama da albasa amma sai dai shi yana da yauƙi in an yanka shi ana samun sa a sauƙi a wajen masu sayar da magunguna na gargajiya baya wahalar samu in aka samu wannan albasar kwaɗi sai a yanyanka shi sai kuma a shanya shi ya fara bushewa idan ya fara yayyamushewa ba sai ya bushe kayo ba sai a je a ɗauko kasko ko tukunya sai a zuba a ciki sai a ɗora a wuta daga nan sai a rika soyawa ma'ana ana jijjuya shi ana jijjuya shi ba a sa ruwa ba a sa mai har sai ya ɗan fara baƙi-baƙi kaɗan ya fara ƙuƙonewa sannan sai a fito da shi a shanya ya bushe sosai daga nan sai a nemo 'ya'yan gwanda gwanda irin wacce ake sha gwanda ta gida ba ta daji ba Ya'yan ta baƙaƙen nan da ake zubarwa in aka ɗebo wannan 'ya'yan gwanda sai a haɗa su da wannan albasar kwaɗi a daka su yi gari sosai sannan sai a nemo garin jar kanwa kamar misalin yadda za a yi haɗin misali garin albasar kwaɗi cokali ɗaya garin 'ya'yan gwanda cokali ɗaya sai a nemo garin jar kanwa rabin cokali sai a haɗa su waje ɗaya a cakuɗa daga nan ko da wani irin mai za a iya kwaɓawa amma mai kauri man kar a sa man zaitun ko kuma mai wanda yake tsinkakke kamar misali man kaɗanya kamar misalin ɗanyen man shanu kai ko da ma basilin aka samu man shafawa za a iya kwaɓawa sai mutum ya riƙa shafawa inda yake masa ciwo wannan magani ne ingantacce akan sanyin ƙashi insha Allahu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu